واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب ya wannan manzo ka saurari mala'ikan da aka wakilta da busa ƙaho ranar da zai yi busa ta biyu zai yi shela daga wuri makusanci